الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل كرتمنا الشمائل المحمدية والقصائد المصطفوية الإمام abu isa a tirmizi a yau insha Allah za mu yi a nan masallacin sabuwar bawar street da ke cikin cikin tebula a yau insha Allah za mu yi darasi na arba'in kuma muna cikin babu ma ja a fi aishi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam babin da ya zo yana mana bayani irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake rayuwa da shi da sahabbansa za mu حدثنا عمر بن إسماعيل بن bin بن سعيد قال حدثني أبي عن بيان بن بشر قال حدثني قيس بن أبي حازم قال سمعت سعد بن أبي وقاص يقول إني لأول رجل هراق دما في سبيل الله عز وجل وإني لأول رجل رمى بسهم في سبيل الله لقد رأيتني أغدو في العشابة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما نأكل إلا ورق الشجرة والحبلة حتى تقحرت أشداقنا وإن عدنا ليبع كما تضع الشاة والبعير وأصبحت بنو أسد يؤذرونني في الدين لقد خفت وخسرت إذا وضل عملي وانا عليش إن أجدتني هو بخاري مسلم ما masu rawaito عمر بن إسماعيل bin isma'il daga daga bayan bin bishir daga qais bin abi hazim yace samitu absad ibn abi waqqas na na ni sa'd ibn abi waqqas yaqulu ina cewa inni la awwal rajul dalili ne farkon mutum haraka dama fi sabilillah da ya zudda jini saboda Allah azza wa jalla mai girma da buya wato ni ne wanda farkon wanda na zudda jini a wajen yaki na buge kafuri har na zudda sa haraka ko ahraka duk ma'anar sai wasu nasu haraka wa ne da awwal rajulin rama bi samin fi sabilillah ni ne farkon mutumin da wato ya jifa da kibiya don ɗaukaka addinin Allah mana ya harbi yace laqad ra'aytu ni haƙiƙa na ganni a gazo ina yin yaƙi fil isaba a cikin jama'a min ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma na kudu illa wa ba abin muke ci face ganyen bishiya wato saboda jimuwa wato sukan je yaƙi su rasa abin da za su ci sai dai su ci ganye na bishiya kamar yadda dabbobi suke cin ganye saboda jimuwa wal habla da kuma habla wato wata bishiya ne za ta wasu samaru samar samar wata bishiya ne sananiya a wajen larabawa wanda take yin 'ya'ya da suke kama da abun nan wake to sukan ci wannan ainihin bishiya ne ko 'ya'yan wannan bishiyan asali ba mutane suke ci ba dabbobi ne suke ci saboda yin waka ya ce hatta ta ƙaharar ashdaƙuna har dumbarun bakinmu ya yi rauni ya dinga kekecewa saboda ganyen da muke ci tunda ba abincin mutane ba abincin mutane mai laushi wa inna ahdana haƙiƙa ɗayan mu la yabu yakan yi ba haya kama tabahu shatu wal ba'ir kamar yadda tumaki suke ba haya da raƙuma ka duba kashin raƙumi abin da ganyen da ya ce shi za ka gani abin da ya ce shi yake fitowa da bai cika canjawa yadda ba za ka gani shi lokacin da aka je yaƙin badar kafin abu sufyan ya gano Manzala Allah sa sama ta ina yake zai yanzu labari sun taho sai ya samu kashin raƙumi sai dan marmata kashin raƙumi sai ce lalle wannan irin dibinon ba. wato irin dibinon madina raƙumin nan ya ce da kara kuma madina ne tana su kai sai bauɗe koma ta wani bangare saboda yadda galibi yadda aka ce abun haka ake fitar da shi dabba ne amma mutum shi yana canja abincinsa to sai ce mutum yakan yi ba haya kamar yadda tumaki ashatu tumaki da awaki wal ba'iru da kuma suke ba haya ina faɗan irin rayuwar da suka yi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rayuwa na jihadi rayuwa na wahala sai ce wa asbahat banu asari sai wani asar suka wayi gari yu'azzirunani suna aibanta ni fi dini addini ko kuma suna cewa suna koya mini addini anan addini yana nufin sallah saboda sun a zamanin na umar lokaci na khalifa a busra ko kufa sai suka kawo karansa suka ce wai bai iya sallama. saboda yana tsayawa akan gaskiya yana hukunta dukkan wanda ya laifi cewa dole a yi adalci sai suka ce bai iya sallama. tun yi sai ce laƙar khibto aina tabi wa khasirtu na yi asara idan in dai hari a ce ban iya sallama. shi da shi da shi sahabi na manzala ta sama shi da rayu da manzala ta sama kuma yana cikin al'ashara al-mubashshiru na biljan mutum goma da aka musu albishir da aljanna to ta yara a ce bai iya sallah ya ce to ai in dai har ban iya sallah ba to na taɓe na yi asa da tsarkhibtu wa kasirtu idan to ai in ko haka ne na taɓe na yi asa wa balla amali aiki na ya fata yake na yawa wai yu'azziruna ni asalin kalmar at-ta'zir at-ta'bid at-ta'dib wato suna da daftar da suna min tarbiya mana suna cewa ban iya ba suna koya min alhalin shi sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi suna ganin kamar ya takura musu ne a abun nan a mulkin sa sai suka zo suka kawo masa wannan to mutum da aka yi albishir da aljanna ka ce bai iya sallah ba ka gane cewa ba haka ba ne mahallu shahid shine yana suna cin da shi da sahabban manzo Allah sallallahu suna cin ganyen itace saboda yau ganyen itace har bakin sai dinga jejjemewa yana Muhammad حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا عمرو بن عيسى أبو نعامة العدوي قال سمعت خالد بن عمير وشويسا أبا الرقاد قال بعث عمر بن الخطاب عتبة بن غزوان وقال امتلك أنت ومن معك حتى إذا كنتم في أقصى بلاد العرب وأدنى بلاد أرض العجم فأقبلوا حتى إذا كانوا بالمربد وجدوا هذا الكرثان فقالوا ما هذه قالوا هذه البصرة فساروا حتى إذا بلغوا حيال الجسر الصغير فقالوا ها هنا أمرتم فنزلوا فذكروا الحديث بدونه قال فقال عتبة بن غزوان لقد رأيتني أني نسابئ سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجرة إلا ورق الشجر حتى تقحرت أشداؤنا فالتقطت بردة, بردة فقسمت فقسمتها بيني وبين سعد فما منا من أولئك السبعة أحد إلا وهو أمير مصر من الأمثال وستجربون الامراء بعدنا wani hadisin shi ma ingantacce ne imamu da yawon toshi da ibn majin hadisin muhammad bin musha daga sufa bin isa daga amur bin isa ya ce ya ji khalid bin umar da shuwaitan suna cewa ba a sa umar rubin khatta kutuba ta bin ulasuwa umar dan khatta ya aika kutuba ba, gazuwa wa kala ya ce in dalin ka tafi an ta wa man ma'aka da wanda yake tare da kai hatta idza kuntum fi aqsa biladil har ku kasance a mafi nisan garuruwan larabawa daga madina ke ku kure garuruwan larabawa wa adana biladi ardil ajam da kuma mafi kusancin garuruwan ajamawa ko inda ba larabawa ba ku je can ku tawar abin nan da'awa kuna jihadi fa aqbalu suka fiskanto hatta idza kanu bil mirbat har yayin suka kasance a mirbat Eh, sunan wuri ne amma asalin mirbar inda ake haɗa dibino inda ake ajiye dibino ɗan ne har ya bushe shine mirbar wajen da duhazar kazan suka samu wa'annan duwatsu wato duwatsu waɗanda suke farare masu taushi su ne kazan faƙalu sai suka ce ma hazi menene wannan faƙalu suka ce hazi basra wannan basra ko dai zama garin ne domin an ambaci sunan garin basra saboda akwai duwatsu ƙanana a wannan gari a ƙasar iraki suka ce wannan ai basra ne ko kuma duwatsu ne masu taushi wanda suke farare farare farare fasaru suka yi ta tafiya da wace sai sun shiga ruwan laraba ne garin laraba ne amma in an yi nisa ana iso a akrat wanda ba laraba ba wanda suke kusa da turkiya wanda suke kusa da ƙasar turkiya kun san turki ba ta cikin ƙasashen larabawa na cikin ƙasashen ajama fasaru hatta idza balagu hiyalil jisri suka ta tafiya da suka zo daura da gada as-sagir karami fa kaza suka ce kuna umirtu to nan ne fa umirce shine karshen mafi nisan garuruwan larabawa wanda kusa da garuruwan wato ajamawa wanda ce ajam shine duk wanda ba balarabe ko da farfata sunansa ajami fa nazalu sai suka suka tsaya fa zakarul hadisa bi duni suka ambace hadisin kisan doguwa ce suka ambace ta da tsawonta qala sai ce fa qala utbatu bin ghazwan mutbatan ghazwan sai ce laqad ra'aytum to shine muhallu shayi na hadisi hakika na ganni inni la sabi'u sab'ati ni ina bakwan din mutum bakwai na bakwai din mutum bakwai ma rasulullah sallallahu tare da manzalar sallallahu sama malana ta'am ba mu da wani abinci da muke ci illa warqu shajar sai ganyen itatuwa ganyen bishiya kawai muke ci kamar yadda dabbobi suke cin ganyen saboda rashin abinci hatta taqahharat ashdaquna har sai da bakin mu ya jijjimi ya tsatsaye kama abin mamaki raƙumi za ka ga yana cin kaya bishiyar kaya za ga yana sa bakin sai yana ci amma ba za ka ga bakin yayi yaki ba kuma da za ka ci zai yaki suna sa bakin ka zai yaki to so saboda shine abincin su sai Allah ba su kariya ba zai yayi ya ga musu baki wannan yana wahalan da sahabbai suka sha ba abincin ma ka rasa shi har ka zo kana cin kana cin wato ainihin ganye kawai na bishiya to kaga mu duk kukan da muke yi na tsadan abubuwa to kuma babu irin wannan yunwa za a ce dai mutum ya zo duk bishiyar da ya samu kawai ya ballo ganyen ta ce saboda wahala sai mu gode wa Allah Ya wannan yace fattaqattu burgata sai na tsinci wani burgu fakasamtu ha sai na yaba burgon bayani wa bayani sa'ad zakana da sa'ad bin abi da saboda haka burgo ɗaya suka samu saboda rashin tufafi sai suka tsaga shi bin aimaniti wanda ya amfani da rabi wanda ya amfani da matsayin rabi in ji bin yace famin na babu wani daga cikin mumin ulaika sab'a wannan ahadi gwamna ne yi babba min al daga manyan manyan garuruwa wato duk wahalar da muka sha a baya na cin da yunwa da cin ganye to yanzu ko tafiya na tafiya kowa ya zama ya zama shugaba da zamanin sai na amma zuwa zamanin sai na asma duk sun zama gwamnoni su su masu shan wahala da yawan su sun zama gwamnoni na wasu garuruwa ne ina faɗan irin ni'imar da Allah ya mana a yanzu sai ce wasu jarribunan umara ba amma za ku jarraba shugabanni bayan mu, za ku haɗu da shugabanni azzalumai wanda ba irin ba irin mu ba ko inda ba irin mu ba wanda za su dinga zalunta mu to wannan kuma kaga ya bayyana ko ya bayyana wannan sun shi bai san gaibu ba mai ba da wannan labari amma ya samo ne daga hadisai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisai da yawa nan zaka cewa sai ba ba'di umara ta'rifuna wa tunkiru bayana za ku samu wasu shugabanni wasu ku ga dan dama dama sun mako su kuma duk wanda suke yi ba daidai ba ne zalunci ne ko makamancin wani da makamantan irin wa'annan wa'annan hadisin wanda har sabai suka ce in muka zo wannan zamani ba za mu yaƙi su ba in har mun riski irin wannan mu yaƙi ne ma maza ta karko yaƙi su matuƙan suna yin sallah ko suna barin kwakwai sallah to za ka iya eh, a farko rayuwanka ya zama kana cikin wahala a ƙarshe ƙarshe kuma sai Allah kawo maka bal galibi ma dan adam sai Allah ya jarrabe shi sannan daga baya kawo masa ya kawo masa sauki sun ce kaza'inul minani ala qanadirul mihan tafkoki na baiwa suna bisa kadar kun wato gada na jarabawa sai ka haye sannan ka ka samu sauki to zamanin sai na usman sahabbai sun samu wadata sun yi walwala alhalin a baya sun sha wahala har daga zamanin sai namun suka fara ana yin ikita ana ba su raba musu kuɗi ba tare da wani aiki da kake amma an fi samun wadatan da walwala a zamanin sai na su sun sun tuna rayuwar da suka yi a zamanin maza su na wahala dibino da ruwa kawai babu abinci har a zana cin ganyen itace wannan sai su gode wa Allah ta'ala suna faɗa wannan ne don gode wa Allah har ma wasu sun zama shugabanni sun zama shugabanni so kuma galibi duk mutumin da ya sha wahala a baya daga baya samu wadata to ya fi gode wa Allah a bisa wannan ni'ima da zai dinga tina baya da ya yake yanzu Allah ya masa bai amma cin wadatar ya taso bai samu wahala ba to galibi shi ba ya tina ma wata babbar ni'ima ce Allah ya masa don bai ɗanɗana ma wahalan ba wannan tana fahimci ya fahimci muhimmancinta sannan duk wanda ya sha wahala daga baya zan mawadaci to ya fi tausaya wa wani wanda yake cikin irin wancan wahala don zai tuna facewa shi ma da irin wannan wahala to sabani wanda dama shi bai san ta ba ma ballan sana in kana cikin ta ya dinga jin cewa kana cikin wani hali ko wani abu da yawa shi za ga wanda ya taso cikin gata bai san wahala ba sai ka ga kamar bai da tausayi bai cika abin nan ah, Tausaya wa mutane mutum da ya taso cikin wahala sai ya samu wadata ya kaga ya tausayawa yana yana jin tausayin al'umma amma ko yadda Allah yake yin su mugaye ne wani shi mugu ne wai wahalan da ya sha a baya kai ma sai ka sha ta sai ce ai shi ma ya sha wahala ne ya samu ai shi ma a baya ya sha wahala to da kai ma sai ka sha wannan wani, kaga wannan mugunta ne ga wani kaiwa nan ba daɗin ka kaji ba za ka so ɗan uwanka abin da ba ka so a kanka la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi to za ka sai ka so wa kanka ɗan uwanka abin da ka so wa kanka sannan imanin ka ya cika ya zo a tsarishin hadisin wa hatta yubbi wa li akhihi ma yubbi li nafsihi sai ya kima ɗan uwanka abin da yake kima ka ba ka so wahala ba ba ka so ɗan uwanka so ba rayuwa ne suka yi su sahabai zalla ta jin daɗi ba akwai dai wanda suka ji daɗin daga baya wasu kuma sun rasu tun ana cikin wannan wahala sai sun je lahira su ji nasu daɗi isa ma mutane za ga wani tun farkon rayuwar su wahala ne har yanzu. yana da imani da tsoron Allah ya je lahira kuma sai ya ji daɗi wani kuma farko wahala ƙarshe kuma daɗi wani kuma farko daɗi ƙarshe kuma wahala wannan ya fi muni don rashin sanin daɗi ma daɗi ne in ji bahaushe to nawa ka san daɗin ba to ai ba wani tashi hankali amma in ka tantana shi daga baya ka shiga wahala to ya fi ba, ka fi shiga damu حديث نقب حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا روح بن مسلمة أبو حاتم البصري قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أخفت في الله وما يخاف أحد ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد ولقد أتت علي ثلاثون من ليل من بين ليلة ويوم وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه ابن بلال من حديث شيما حديث إنجلتي حديث عبد الله بن عبد الرحمن بن بن أسلم هذا حماد بن سلمة هذا صحابي هذا أنس بن مالك رضي الله عنه على الشهيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا سلمة يجي لقد أخفت حقيقة أرادنا أن صورك في الله اشعن الله wato الدين cikin addinin Allah a lokacin na zo da wannan manzanci wa to lokacin shi ne ke tallata addini shi ne ake wa barazana shi ake daga wa hankali shi yake wa walaƙanci shi yake mara ake tsori shi da za a kashe shi ko makamancin wani ita lokacin ba ni mai tsoro wadda kan ƙozi tufilla an cutar da ni a sha'anin addinin Allah wa ma yi uza a hadun a lokacin babu wani wanda ake cutarwa ni kaɗai ne wadda kan a tattare ya salatuna kwana talatin sukan zo mini min baini lailatin tsakanin dare wa yau min da yini wa mali wani li da ni da bilal ba mu da ta'amu wani abinci a kudu wuzu kabili wanda Wani abokin hanta zai ci ko dabba kaga ita ma abociyar hanta to ba wani abinci wanda dan wannan abu ne rai zai ci illa shay'un yuwarihi ibnu bilal sai wani abu da da hamatan bilal ya dan buri sai dan abu da ba za a rika ba wanda wuce sa shi haka hamatan manzala ta salama shi ya zo da wannan addini shi ya sha barazana za a kashe shi da ba irin abubuwan da ba a masa ba sannan shi aka cutar a lokacin da ba a cutar da kuwa. a zuba masa tumbi na dabba ba an yanka da ba da komai a zuwa zuwa masa yana a zo a shaƙe shi A sai abubakar ya kubutar da shi wulaƙanci kala-kala duk dabaru na su kashe shi sun yi Allah ta'ala yana kare shi tsoro ko duk rayuwar da ya yi a cikin a makka shekara goma sha uku a cikin tsoro yake daidai madina ma yana cikin tsoro har yakan rasa bacci har wata ya kasa bacci cewa aisha da ce wani dai zai gaji na cikin sabai na samu ne bacci sai ji karan makami a koma gida manzo suna ce waye ne ce Sa'adu ne Sa'adu bin abi waqqas wanda azu muka karanta ne me ya kawo yi ce wallahi na ji a raina ne ya kamata na zo ne gadin ka shikenan sai masa addu'a sai Allah ya maka albarka shikenan manzo Allah ya baccin sar gari yawa yana gadin sai ka ake ta fama hasan da Allah ya saukar da wallahu ya'sumuka minan nas Allah zai kare ka daga sharrin mutane sai ka kowa je gida yi bacci a dina gadi na Allah ya tsarkawin zai kare ni ne aka cire masa wannan tsawon su kuma sahabbai suna cikin wannan tsoron a lokacin kasar da aka yakin bada sannan suka samu dama-dama da aka ke cire ni aka bubbuge kafirai amma kafin wannan lokacin su ma cikin tashin hankali suke da tsoro so da aka kowa yana cikin fargaba bai zai kwanta ba sai da takobi a lokacin da kuma babu abinci sai dibino da ruwa daga dibino sai ka sha ruwa saboda rashin wadata to wannan duka ya zo ya wuce kuma haka aka dinga cutar da sabon manzalar sa sama su har suka yi hijira daga makka suka koma habasha ethiopia aka ce akwai wani shugaba adari ana ce masa na jashi shi ba a zalunta mutum aurensa waje ba musulmi ba sabai suka tafi can suka samu tsaro a wuri saboda tashin hankali aka sake cewa madina yanzu babu matsala kafirin makawai sun musulunta ya yin jita-jita nan sau da maza suna karanta ƙarshen suratun najim sai suka faɗi suka yi sai aka ce a sun musulunta da suka dawo sai suka samu wahala har yanzu suna suka sake samu suka ɗebi ƙari mutane suka sake yin hijira hijira na biyu to duk wannan saboda mai saboda sun ce la ilaha ban bauta da gaskiya sai Allah saboda sun yi imani da Allah to yanzu ka ga yanzu ko ina za ka shiga kai addinin ka ba mai maka wannan sauran ba mai maka to shi yasa wani lokacin ma idan gatan ya yawa ma sai kaga akwai takaki lokacin da ake tsangwaman su ake zaluntan su lokacin kuma ake ƙara musu imani imanin su yana ƙaruwa suna ƙara riko da to amma yanzu da ya zama na babu wani mai maka magana ba mai abin nan sai ake samun rauni kuma za ka shiga ƙasashen laraba da aka yi wannan kukurmayan sai kai mamakin su sai kai mamakin su yadda suke soko-soko da aji sallah ma da gida abin take yi matasa ba sa sallah su kuma gashi su larabawa ne kuma sun haɗu da ilimin sai su ce to ya muke sallah ne sannan mu ba laraba ba ne ya muke karanta Qur'ani so sun dauka sai ka san fassara ne zaka iya karanta Qur'ani domin muke sallah da wani yare muke sallah tun da ba mu iya larabci sun manta gabata akwai ajamawa wanda ba larawa ba irin su Imam Bukhari wanda su suka rubuta mana hadisan da muke bauta Allah to ta sallama kuma yace ba abinci akan wayi gari kwana talatin ba su da sai ruwa sai dibino wanda aka sama amma abinci don na ce an dafa shi musamman don wani rai ba shi sai ɗan abin da ba za a rasa shi ne wannan illa ma yi warihi ibdo bila sai ɗan abin da ba za a rasa amma duk da haka ba wani suna koka wani su je nan su koka su je nan maza su ya ga dama ya daga hannu za a yi ruwan abincin ma kamar yadda ruwan sama yake zubo saboda ya zama mini ya zama jarraba da za a samu lada a kanta kuma ya zama karantarwa darasi ga wanda za su zo baya حديث نقب حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أنبأنا عفان بن مسلم قال حدثنا أبان بن يزيد العطار قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجتمع عنده غداء ولا عشاء من خبز ولحم إلا على الضفرحين قال عبد الله قال بعضهم هو كثرة العيد من حديث شيما من شكل حديث حديث عبد الله بن عبد الرحمن لقى عفان بن مسلم لقى عبان بن يزيد العطار نجا العطار من يزيد الترعي لذا عدر لذا قتال لقى أنا بن مالك يتي أن النبي صلى الله عليه وسلم lam yajtami indahu ghada'un wala 'asha manzo kuma bai taba hada abincin rana ba ko abincin isha wato abincin dare kenan shine 'asha abincin dare min khubsin daga gurasa wa lahmin da nama illa ala ghaffafin sai dai a bisa ciyayya da baki a ce yanzu gashi ya zo cin abincin dare ko abincin rana ko na dare ga gurasa ga nama mana abinci da nama kawai sai dai an yi baƙi ne a yi wani abinci na musamman sai su ci tare da baƙin idan akwai wadata shi ne ma'ana illa ala bafafi sai ce kala abdullahi kala ba abubuwan buwa kasar Zulai. yawan hannaye ma'ana aidil abayaf hannayen baƙi saboda idan kawai bako, za ka so ka yi abincin musamman da muhimmanci domin ka tarbe shi da shi kama ce ya ci abincin dare da nama abin abincin safe da nama abincin dare da nama su nama abincin su guda biyu ne kawai kada da asha daga abincin rana sai sai na na rana za a kai sha ɗaya zuwa sha biyu za a ci sha ɗaya zuwa sha biyu na dare kuma bayan isha shi ke nan nan daga bani aka kirkiro kayawa sai aka kirkiro masa suna wai fudu yin karya kuma ista. daga ka kaci da safe kaci da rana kaci da dare dole kai jiki dole kai jiki kai katon ciki to ne ba nan ba sau biyar yake cin abu sau biyar sau da tsakanin na safe da na dare ba akwai ne ai na safe da na rana ma ne sai ci wannan ko kuma ko kuma bai ci ba tsakanin na rana da dare ya ci ko kuma bayan ya ci na daren kafin ya kwanta ya sake ci so biyar to su magabata ba haka suke ba to kuma ce sa suka fi mu lafiya suka fi mu lafiya sun ce fa'aru sun ma'aru sun ma'aru shiqa'ul mar'i min ajali ta aibi ne aibi ne aibi wahalan dan adam duka daga abinci ne duk cututtuka da damuwoyi da sauran duk daga abincin da muke ci kuma ba a motsa jiki saboda rayuwa ta yi sauƙi ba irin ta ba yanzu kaga wani a gidansa in ba nama za a yi abinci ba nama ta hankali tashi to haka za a yi abincin ba nama sai an je an nemo nama amma abinci ko ba nama ana iya yin kuma ana iya dafa naman zalla in an samu kuma yadda su safin suke ba yi kai ma baka da abinci ni ma ba da shi to akotawa akuya a gidana ko a koni rago bari yanka mana shi sai a yanka kawai sai a gasa shi kowa zo ya ci shi kenan su ba wani abu ne a wurin su ka ga wani da wuya a ce yau saboda kai da abokaninka ko makotanka ba ku da abinci ku je ku yanka rago ko kana da wadata sai bari yanka mana rago mu ga mu ci yana da wahala amma kaga larabawa suna ne to shi yasa mu naman ma sai zama wani abu yanzu in ka je wasu ƙasashen naman ba wani abu bane sai ka ga shi ne galibin abinci حديثي نقبا حدثنا عبد الله حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا محمد بن اسماعيل بن أبي فديك قال حدثنا ابن أبي ذئب عن مسلم بن جندب عن نوفل بن إياس الخزري قال كان عبد الرحمن بن عوف لنا جليسا وكان نعم الجليس وإنه انقلب بنا ذات يوم حتى إذا دخلنا بيته ودخل فاغتسل ثم خرج وأتينا بصحفة فيها خبز ولحم فلما وضئت بكى عبد الرحمن فقلت له يا أبا, عبد يا أبا محمد ما يبكيك فقال حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولن يشبع هو وأهل بيته من خبز الشيء فلا أرانا وخرنا لما هو خير لنا وانا حديث إسناد في قصة عبد الرحمن بن عوف حديث عبد بن عمير محمد بن إسماعيل ابن أبي زيد zaid da muslim bin jundub daga naufal bin iyas كان عبد الرحمن بن عوف لنا دليل Abdurrahman bin Auf ya kasance abokin zaman muna zama muna hira da shi wa kana ni'man jalish ya kasance ma dalla da abokin zama ma'ana abokin zama ne mai daɗin zama tun ne mai daɗin zama ka san daga cikin mutane akwai wanda yake da daɗin zama akwai wanda yi da daɗin zama akwai wanda yake da daɗi kai tafiya da shi akwai wanda yi da daɗi za ka yi tafiya akwai mai daɗin makwantaka akwai wanda ba da daɗin makwantaka wani ma akwai mai wahalan sha'ani akwai mai sauƙin sha'ani to da ramin ofi mutum ne mai daɗin zama in ka zauna da shi ba ka kota da shi sai ce wa innahu qalaba bina za ta yi yawm wata ran sai ya tafi da mu sai tafi da mu gidan sai ce ku zo mu tafi mana bismillah hatta idza dakhalna baitahu hatta da muka shiga gidansa wa dakhala shi ma shiga faktas lewan kafin makaraja sannan ya fita wa utina bi safatin sai aka kama wani kwano fiha khubzun wani hamu akwai gurasa da nama a sai da ya shiga din ya ce matarsa ta dafa nama ta kuma soya gurasa sai zan yi wanka kafin nan sai fito dama ya kira su ne don su ci abinci kuma shi ba da rabe kamar da zai ta gidansa ka tashi ka tafi a ya dinga shiga ya fita ya shiga ko ka zo masa ba shiri a lokacin za a a lokacin za a wannan karamci ne ɗabi'a ne tun kafin zuwa musulunci suna da irin wannan ɗabi'a so saboda haka duk abin da ake da shi kawai muna da wani abu babu wani a abincin rana ne kawai to na direba kawai a dafa kawai Allah ya kai mu dare a haɗa abin da ake da shi a fito da shi so saboda haka da ya shiga gidansa sai sa a yi abinci sai aka zo da kwano ga burasa da nama, da ka san haɗuwan burasa da lama yana da nama yana da wahala sai ga abincin nan hadda nama ya ce falon mawo bi'at yayin da aka ajiye gurasa da naman za a ci baka abdurrahman shi abdurrahman bin auf sai kama kuka ko sai yana daga cikin wanda aka yi Bushara da aljanna fa qultu lahu yace sai na ce masa in ji naufal bin iyas al-huzari ya aba muhammad ya baba muhammad ma yuki ka me yasa kake kuka fa qala sai sai halaka rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya rasu karka ce ya halaka ya rasu so da ka balarabe yakan iya faɗan halaka a matsayin rasuwa ba halaka irin ta ba haushe ba ya shiga uku ya lalace ba kullu shay'in halikun illa wajha ay mayyitun ko ne mai mutuwa ne wanda yace su ma ya rasu wa shi ba bai koshi ba huwa shi wa alu baitihi da iyalansa min khubz ash-sha'ir daga gurasa na sha'ir shi gurasan sha'irin shi ne gurasan da ya fi wani muhimmanci amma ana yi da wani abu daban ba sha'ir ba amma a samu sha'ir mai kyau a gurasan su kuma su koshi ba su yi wannan sai dai sukan samu dan gurasa su taɓa ko wani wanda ba irin na sha'ir ba gurasa na wani abu daban ya ce fala'urana ba na zaton shi ne manan fara'urana ba na zaton wannan ba mamnun ne ne majahuli ba haka yake ta ce ƙurahu ya taharrahu ƙurahu ai a zunnu a zunnu ba wai mamnun ne majahuli na ra'a ba ko ara ba ƙurahu akwai irin wani na ayyuka filin kamar ƙuniya sai ka ɗauka mamu da ilimin da wuri kuniya. kuniya ma'ana sa ya himmatu ba an himmatu uniyar ulama bi tarbiyyar da aulad mata malamai sun himmatu da tarbiyyar yara irin su wa guziya bil harami guziya ai shafi'a ya koshi to sai ce fala urana ni ba na zaton mu wakilna an jinkirta mu har zuwa yanzu mutu ba lima huwa khairun ga abin da yake alkhairi ne da na a gari ni wato ina ganin fa ba jinkirin da aka wani har muka zo muka sanda wannan munatan jarrabawa ne masifa ce a ce a zamanin mazan sama ba iya samun gurasa da nama ya kushi shi dai sai dai a taba gurasan shi sai dai a taba amma mu kuma ga abinci kacce kacce ya ce to ni ba na gani wannan alkhairi ne yana ganin jarrabawa ne masifa ce Allah ya samu haita to masu kuɗi wanda suke da tausayi da imani in suna tina irin rayuwar da suka yi a baya ko bayan Allah da suka rayu cikin talauci suka mutu to wannan sai sa musu tsoro a lokacin da suke walwala da wadata shi Abdurrahman bin Auf mun sani an masa albishir da aljanna ya zo a kristansa wata ya yi azumi sai aka zo aka masa abinci kala-kala sai zai buɗe baki irin dai mawadacin kana da wadata kaga za ka maka abinci kala-kala wanda ya zo ya gani sai kama kuka ya ta kuka aka ce me yasa kake kuka ya ce an kashe hamza a yakin uhudu ya fi ni daraja ma bai irin wannan rayuwa ba. an kashe mus'ab bin umar shine farkon jakada na musulunci wanda tun ana maka ba a hijira madina za su ya turo shi madina ya zama ambassador ba, yana kiran mutane zuwa ga musulunci yana koya musu Ita amma an kashe shi a yakin hudu ba a samu cikakken likafani a tare da shi ma'ana bai mallaki tufafin da ya isa a rufe jikinsa ba sai gyauto guda ɗaya zani ɗaya ne in an rufe kansa kafansa ta bayyana in an rufe kafansa kuma kansa ya bayyana aka cewa ya rasula ya za a yi dan karamin gyautewa ya kaga sabon ma ba su da shi kenan yanzu a garin nan in an maka rasuwa ba sai ka sai likafani ba sai dai baka sani ba kawai za ka je masallaci ne bayan Allah sun saya sun aje to amma a zamanin sahabbai wani ya rasu bai da likafani kuma babu mai likafani a lokacin ba ma sabo ake dole sai an sai sabo ko ne ba ba wani wanda yake da iskar a kaya zani da mayafin da yake ce to ga mayafin a dudduke shi ba su da wannan yace Mus'ab bin Umar yayi shahada a yakin ya rasu ba a samu da cikakken abin da za a rufe gawansa da shi ba. an rufe kai kafa bai samu ba an rufe kafa kafa kai bere samu ba sai aka shawarci manzala ta sama sai manzala ta sai ce a rufe kansa da wannan zani kafafuwansa kuma a sa ganye iska sai aka sa wannan ganye sau da aka aka rufe ya ce to ni fa ina tsoro kada ya zama rabonmu na lahira ne aka turo mana na duniya mu ci sai ya tashi buɗe bakin da bai yi wace bai ci wannan abincin ba wai haramun ne ci ba halal ne Allah ne ya koro masa arziki wal ma harrama zinata Allah allati akhraja li ibadihi wa tayyibati min rizq ba wanda ya hana to amma tunanin halin da sahabbai suke da suna tare da su kuma yanzu su zo so suna irin wannan rayuwar gaskiya su suna tsorace to kaga wannan tunani ne wanda zai kara maka imani da tsoron Allah zai kara maka imani da tsoron Allah to akwai bukatan in ka samu abinci mai kyau ka dinga tuna irin wannan da kuma sun mala na yawma irin anin za a tambaye ku dangane da ni'imar da Allah ya muku duk ni'imar da ka ci duk daɗin da ka ji za a tambaye ka ranar kiyama to sai mutum dinga irin wannan tunanin zai kara maka imani ba a haramta maka ba in halal ne amma kana wannan tunanin kuma zai ƙara maka imani kuma za ka gode wa Allah ta'ala to in ka gode wa Allah kuma sai Allah ya baka ladan azumi ma domin ya zo a hadisi wanda ya ci abinci gode wa Allah za a ba shi ladan azumi saboda ya yi Allah ya yi masa nima. babi na gaba babu ma ja'a fi sinni rasulillahi sallallahu alaihi wasallam babin da yazo yana bayanin shekarun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara nawa a duniya وفيه ستة أحاديث أكو حديثي بداشرة حدثنا أحمد بن مني قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مكث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ثلاث عشرة سنة يوحى إليه وبالمدينة عشرا وتوفي وهو ابن ثلاث وستين هنا حديث نتتين بخاري وسلم ويتوش حديث أحمد بن مني لدى روح بن عبادة لدى زكريا daga amr bin dina daga abdullahi ibn abbas sahabin manzo Allah sallallahu alaihi yace makasan nabi sallallahu alaihi bi makkata manzo Allah ya zauna a makka salasa asharata sana shekara goma sha uku yuha ilaihi ana yi masa wahayi ma'ana ba duka rayuwarsa a makka ne shekara goma sha uku a shekara sha uku ya zauna ana masa wahayi kenan ya yi wasu shekarun kafin lokacin shekara ne ya yi kafin lokacin shekara arba'in sai da shekara arba'in aka ba shi annabta aka fara masa wahayi to tun da aka fara wahayin bai bar makka ba sai da shekara goma sha uku ina karɓan wahayi ina saukar da alƙur'ani wa bil madinati ashan a madina kuma ya zauna shekara goma ana masa wahayi shekara nawa kenan ishirin da uku wannan su ne shekarun annabta wato wufiya manzan sama sai aka ɗauki ransa wa huwa mun salatin wa sittin yana ɗan shekara sittin da uku kaga in ka haɗa shekara arba'in kafin ya zama annabi sai ka haɗa shekara goma sha uku da ya maka yana annabi ya zama hamsin da uku sai shekara goma da ya madina sittin da uku to dama kuma ya ce amaru ummati ma baina sittina wa sab'ina fa qalilun man yujawizu rayuwar al'umma ta galibi tsakanin shekara 60 da 70 ne kaɗan ne suke ƙetare wani, yan kaɗan ne suke ƙetare shekara saba'in. kuma kun za ka kidaya a duniya yan shekara saba'in su ne kaɗan galibi matasa su suka fi yawa shekara goma sha shekara ashirin da to maza su ma a wannan shekarun ya rasu to amma duk abin da Allah ta'ala ya tsora masa na manzonci ya isar da shi duk abin da ake so ya karantar da al'ummarsa a wannan 'yan shekarun ya gama ma min khairin illa danda ummata wa alim ma min sharrin illa haddara ummata duk wani alkhairi ya koya musu duk wani shari'a ya hana su har ana zai ma yake cewa wallahi ma min tsairin ya tsiru bi haihi illa zakara da nafihi ba wani tsuntsu da yake tashi da kuka fukansa fata manzo Allah ya ambata mana ilimi a cikin ya koya musu komai yahuda suka cewa Salman al-Farisi laqad allamakum nabiyyukum kulla shay'in hatta al-khila'ata annabinku ya koya muku komai har yanda za a yi ba haya yace ajal نهانا أن نستقبل القبلة لبول غائب أو أن نستنجي برجيء أو عظم yace manzo Allah ya mana halin da zamu yi ba yace kar fuskanci alƙilla da zamu ba haya ko fitsari yace kar mu yi tsarki da da da kashin dabbobi don ƙara kazanta ne sannan kar mu yi kashi da da kashi domin a kashi tsarki a fona kar mu yi tsada kashi domin aljini suna cin kashi dan ne za a yi to saboda haka babu abin da bai yi ba kuma lokacin da aka saukar masa da alyawma akmaltu dina dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan cewa an cika addini gaba ɗaya manzo Allah sai da ya tambaya al'umma sa hal a arfa shin na isar da wannan sakon suka ce ka isa ce Allahumma shari'a Allah ka ce so ya gama kuma so shekara ashirin da uku ya isar da sakon gaba ɗaya rayuwa mai albarka amma yanzu za ka zo kana karanta addini tun kana ɗan shekara sha biyar ka kai shekara ɗari ma ka kai shekara tamanin da biyar ko to akwai abin da baka sani ba ba za ka kure wannan ilimi ba to za ka ga kuma wasu daga cikin magabata shekarun yan kaɗan amma kuma sun amfanar da al'umma irin su imamun nawawi shekara arba'in da biyar ba arba'in da biyar ya rayu a duniya amma ya yi fanni kowane fanni ya yi rubutu a ciki saboda karama ta waliyai Allah ya ba shi albarkan lokaci shekarun ‘yan kaɗan ne sama ba abin nan baya baya kwanciya bajan bacci yana karatu yana rubutu littafi sai dai bacci ya ɗauke shi kuma a 24 hours ɗinsa sau ɗaya yake jin abinci ya ci sau ɗaya kawai shi to sai aikin da wani ya shekara ɗari da ashirin bai yi wannan bai yi wannan aikin to zauna kan kana kana duba littattafan da magabata faru buta sai ka duba shekarunsu sai ka ga to ya aka su rubuta shi albarka ne shi yasa akwai wani malamin mu addu'a Sheikh Mashahur uh, Ali Salman yana yana yana shahararren malami ne yake cewa magabata suna da karamatan fasihil waqti wato karama ta yalwar lokaci gari zai waye yinin awa goma sha biyu ne kai abin da za ka gida bai wuce amfanin awa uku ba amma shi zai yi amfanin awa ashirin da to kuma ko a yanzu za ka lura a cikin mutanen da ake rayuwa wanda kake rayuwa da su za ga akwai wanda lokacin sai sai albarka sai ya ga mutum dan tare ne lokacin dunna ku amma shi ya yi amfani da lokacinsa ya yi wani abu na alkhairi sai kuma lokacin ya tafi maka abinda ya yi wani abu na addini ko taimakon al'umma sai ga yau ya yi wannan gobe ya yi wancan in ya mutu sai kaga ya bar abubuwa da yawa masu amfani kai kuma duk lokacin ya zo ya wuce ba wanda ka bari kaga lokacin sai ya fi naka albarka to mazalar ta sama shekara 63 yayi a duniya 40 ba shekarun annabta ba ne lokacin bai zama annabi shekara bayan ya zama bayan ya shekara arba'in aka fara masa wahayi a kogon sannan ya shekara ishirin da uku yana wa'azi yana da kuma ya isar da addinin ga duk wani abun da za ka karanta na addini ba cikin shekara ashirin da uku nan sai dai kawai wani baya fahimta ne sai an yi ta bayani a yi ta bayani Abun da bai wuce shafi ɗaya ba sai a yi shafi talatin ana bayani shine shine abin da ya fi haɗa da ilimi sa ilimi wani ma zai zo ya in inkarin wani abu sai a zo a yi littafi kuta abin ba a fatara ɗaya ne saƙon in ka yadda da shi kenan. so ne zo ce san bai yadda da shi ba saboda kaza kaza sai a zo a yi shafi ɗari biyu ala masararci. kuma kai malami wai sai ka karanta dole sai ka karanta wannan so da kai ma ka zo ne zo ce maka ai ba ka wani kare sami za ka zama kaga ka rayuwar take tafiya wannan da cikin magabata Littattafai na wasu wuce cikin akwati guda ɗaya kai kuma ka zo ka cika ɗaki da kanta da Littattafai, amma an kasa ilimin sa dai ba za ka zo guda ɗaya ba da wasu rikice-rikicen ka duk da kake karanta yanzu babu zuma ba wani ya ɗan ƙara tato a wancan lokaci ko su yan bidi'a ko su yan shi'a wanda duk kana buƙatan ka warware shubuhohinsu kar ka ɓata su kuma tuntun babu wannan to wannan shine wahalar da abubuwa hadisi na gaba haddathana Muhammad bin Bashar qala haddathana Muhammad bin Ja'far an Shu'ba an Abi Ishaq an Amir ibn Sa'd an Jarir an Muawiyah annahu sami'ahu yakhthubu qala مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63 وابو بكر وعمر وانا ابن 63 wannan hadisin hadisin ingantacce ne imam muslim ya ruwaito shi hadisin Muhammad bin Bashar daga Muhammad bin Ja'far daga Shuba daga Abi Sa'id daga Amir Musa daga Jarir daga Muawiya yace ya ji shi yana yin huduba ya ji Muawiya to ya bi sai yana huduba yace mata Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya rasu wa huwa min 63 shi dan shekara yana dan shekara 63 wa Abu Bakar da Abu Bakar wa Umar da Umar wa anam 63 yace ni ma a shekara na 63 lokaci amma shi bai rasu tsakanin sai na abubakar da sai na da manzala ta sama shekara biyu a rayuwa to kuma ba manzala sama ya rasu da shekara biyu da rabi ya rasu kaga amma umar ba haka wani umar ya kai shekara sha uku tsakaninsa da manzala ta sama to kaga shi ya wuce shekara sittin da uku amma dai ya yi sittin da uku kan ya rasu حدثنا أحمد بن منيع ويعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا إسماعيل بن أولية عن خالد عن خالد الحذاء حديث مين؟ حديث ما أوكي حدثنا حسين بن مهدي البصري قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها annan nabi sallallahu alaihi wasallam wa qablu 63 sana shi da hadisin bukhari da muslim ne hadisin Husayn bin Mahdi daga Abdurrazzaq daga Ibn Jarir daga Az-Zuhri shine Muhammad bin Shafi Zuhri daga Urwa shine Urwa bin dan yar uwar Aisha Asma binta Abi Bakar daga Aisha Allah ya dade ta annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya rasu wa bin 63 sana ya dan shekara 63 wannan shine abin da ya shahara ya inganta Bukhari da Muslim sun rawaito shi حديثنا كما حدثنا أحمد بن مني ويعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا إسماعيل بن علي عن خالد بن الحظاء حدثني عمار قال حدثني عمار مولى بني هاشم قال سميت ابن عباس يقول توفي رسول الله وهو ابن خمس وستين من حديث شماء الجتين وإمام مسلم يرويتوش حديث عبد الله بن عباس yace tuwfiya rasul sallallahu alaihi wasallam an من زمان الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن خمس 50 wasittin shi yana ɗan shekara sittin da biyar to ka ga karo da mai zuwanci wancan hadisi shi sa sama da suka yi inkarin sa duk da imam musulmi na wata shi eh, cikin masu ruwayan akwai wanda ya kuskure cikin domin duk hadisan da suka zo a bukhari da musulmi din da wasu littattafan yana ɗan shekara sittin da da uku ya rabu yana ɗan shekara kaga da an ce yana ɗan shekara sittin sai mu ce babu karo da sittin da uku dan da biyu ya shiga da uku to amma wannan ƙari aka samu حدثنا محمد بن بشار أو محمد بن عبان قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن الحسن عن دق عن دقفل بن حنزلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قدوه وابن خمس وستين شكوان حديث قتادة دقى حسن دقى حسن البصري دقى دقفل بن حنزلة سنن wani mutum sai ce annan nabi sai suma kobi ba an karɓi ran manzo da suma hamsin ibn sittin. yana dan shekara sittin da biya amma na ji sun da'ifi ne to an ce da'ifi ne mun huta ka akwai ingantacce wanda yake 63 qala abu isa at-tirmidhi kenan imam at-tirmidhi yace wa daffal la na'rifu lahu sama'an nabi idan ka ba mu san cewa ya ji hadisi daga wajen manzo Allah sallallahu alaihi babu wannan tarihi wa kana fi zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance mutum a zamanin manzo sallallahu alaihi ma'ana ya girma a zamanin manzo Allah amma ba a taba babu ilimin da ya nuna ya taba karbo hadisi wajen manzo Allah sallallahu so hadisin kuma ya ci karo da wa'ancan ingantattun hadisi na نقرشي Haddasana Isa, بن Musa, الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيب الأمحق ولا بالآدم ولا بالجعد القرر ولا بالصبد بعثه الله تعالى على رأس أربعين سنة فأقام بمكة عشر سنين وبالمدينة عشر سنين وتوفاه الله تعالى على رأس ستين سنة وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرا بيضاء هذه سنة إنجلتي hadisin eh, Anas bin Malik annahu sami'ahu shi abunan Rabi'a bin Abi Abdurrahman yace ya ji Anas bin Malik ya kuda yana cewa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laysa bi tawilil ba'i maza sama ba dogo bane alba'in mai tsanani wato mun karanta a can ba dogo ne amma kuma ba duku sosai ba shi su ke ce masa wasat ne وكان bisa sarrafa a عليه wa رفعا والى الطول اقرب tsaki ne manzon sama amma ya fi kusa da kake masa dogo to amma kila irin dogayen mu na yanzu manzon sama ya fi su tsawo tunda tsawon daga baya ruwa yake tsaye ruwa yake tsayi to amma tsawo in yayi yawa sosai yana muni shi yasa yace ba ba dogo ne mai nisa ba irin wanda ko a fiya daga sa kan hula sana ta baya akwai wani mutum da yake zuwa makka ana tura hotonsa inda lokacin da ake tura hotonsa ɗin inda zamanin AI ne sai ake ce ko AI kuma gaskiya ne ba AI lokacin ma babu AI ɗin ba halitce su ba halitce shi ba za a gan shi kowa kawai na kogonsa kawai yana tsawa ne kaga wannan ɗakin sa ba sai dai a masa daban ɗakin sa zai zama daban kofar ɗakin sa za ta zama <laughs> komi nasa daban ne kawai takalmin sa a kira masa rigansa daban to manzon sama ba iri ba da irin wannan sama ba irin wannan sama wala bil qasir kuma shi ba ka hadisi ba to ai gajetta ba ba ba siface wanda ake so tsawo shine ado ba gajetta ba gajetta ba ado wani wala bil abyadi kuma shi ba fari bane al amhaqi fariqan kun san fari fa kaman me za mu ce ne kaman fentin nan a to shi abin nan jajayen nan laraba da ake ce masu fararen nan duk wanda farinsa ya yi tsanani to kuma ya fita daga fari mai kyau sai ya zama fari mai sulki da ja fari mai sulki da da ja shi ne fari mai kyau kin to mazalla ba irin wannan fari wanda ba ja kwata-kwata a jikinsa ba amma an ga lura da wasu za ka kama fari ne kawai jikinsu dan jini ne kawai alama alamar jini ne amma farare wala bil adami wala bil adami kuma ba mai wankan tarwada bane kawai ka ce ba baki bane zane wangar tarwada shi yana tsakanin baki da fari yana tsakanin baki da fari kamar annabi adam an ce shi ba fari ne kamar larabawa ran adam al'adam ne al'asmar ba larabe ce sumrum yana nufin bakake kamar da yasa ba zai ce bakake ba saboda a bakaken ba kowa ne baki kirin ba wani zuba ya dama ka ce masa baki kuma yana cikin bakake in ana jumla shi yana cikin bakaken mutane amma kuma in za a ware kuma ba za ka ce masa baki to shine asmar kenan ko adam ba za ce masa aswad ba mutanen sudan sun zama sun su daga saboda akwai baƙaƙe a cikin su amma kan samu kuma farare ma wasu ma kamar farin larabawa wala bil ja'di kuma shi ba mai dunkulallen gashi bane alqatati mai tsananin dunkulwa. shi ma wannan gashi ne irin na wa'anda ba larabawa za a gansu su mutanen habasha da wani a duddun haka to masu samun irin wannan gashin su ne wanda gashin su yana da laushi kamar irin na laraba amma a tattare yake a dunkule ke samu yanzu duk yadda ka bar gashin ka bare dinga natsuwa ba sai kaɗan daga cikin akwai masu wani irin gashi mai nadewa ne dinga nadewa haka kamar wani zubbe zubbe zubbe haka abin nan saboda ya ɗan yi laushi yana iya naɗewa amma kuma galibi gashin mai kauri to manzon shi gashin sa irin na laraba ne wanda yake sakewa wanda yake kunciya wala bi kuma ba mai yololon gashi ba irin gashi kawai kaga ya mi haka baya irin wani dan lunkusa ko da kadan za ga wani gashin sa kaman ka me zan ne kaman ka sake waya kawai a ba irin wannan ba shi ba ado da irin wannan gashi ko ya dai zai zama ya zai kwaɗan a ɗan kaɗan kaɗan haka dai wanda in ka lura za ka ga gashin sai an hake shi an yi menene sai yi miki irin wannan gashin ake so ya ce ba aka Allah ta'ala ala ra'asi arba'in Allah ya aiko shi yana ɗan shekara arba'in yana cika shekara shine ala ra'asi a kan shekara arba'in sai ne cika shekara arba'in ya zama ya zama annabi shekara arba'in gwarzo kenan ba za ka ce masa matashi ba ba za ka ce masa tsoho ba to galibi annaba ana ake aiko su don kada wani ya zo ya musu yara fa kama bi makka ta ashar sinin sai zauna a makka shekara goma shekara nawa zauna a makka sha uku to wannan babu karo ya zauna goma da kuma bi da daɗi da daɗin shekara uku shekara sha uku wa bil madinati ashar sinin a madina kuma zauna a madina ya zauna shekara goma shi ma to kaga ba madina dama shekara goma ne sai ce wa tawaffahu watawaffahu tawaffahu Allah ta'ala Allah ya dauki ransa a lara da 60 sana ya akan shekara 60 wannan ne matsala shekara nawa ne 60 ne kuma ya ce ra'asi kamar daga cikin shekara 60 ya rasu ah, ya ƙara shekara uku in za a cire ra'asin sai zama babu wani karo saboda 60 yana ya shiga cikin uku har ya rage har ya rage wani abu wa dai tafi ra'asihi wani lokacin in ka zo daukan karatu ne ga yadda aka gaya maka sai ka zaci kaza ne sai ka faɗi abin bayan da malamin ya faɗa ba ina ka ake samun irin wannan sabani walaysa fi ra'sihi babu a kansa wajhiyati da gemun sa 20 sha'aratan gashi 20 bai za a fari wajen za ka kirga furfuransa ba za ka samu gashi 20 ba wasu suna cewa gashi takwas ne furfuransa takwas mun karanta aya can cewa in ya sa masa lalle to daga nesa ma ba ka gane cewa akwai kurkuren ba sai ya saje da da bakin gashin gashi ba baki bane lallin amma kuma zai saje da baki manzon sama yana yin wannan don ya bar da kurkuren na cewa shi ba washi washtanbu sawa ku nisanta wannan kurkuren na ku canja mata kala amma kar ku sa baki kar ka sa baki sai dai wani kalan ban ba baki ba so wannan hadisi shi ma ingantaccen hadisi za mu tsaya nan wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.